إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين lokacin da ‘yan uwansa suka ce wa junansu, lalle annabi Yusuf da ɗan uwansa shaƙiƙi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, babanmu ya fi son shi fiye da mu. alhali ga shi mu masu yawa ne to me yasa ya fifita su akan mu lalle muna ganin yana cikin kuskure bayyananne a yayin da ya fifita su akan mu ba tare da wani dalili bayyananne ba